wasan da ake yi na premier league a wannan shekarar a satin da ta gabata wato asabar kenan an buga wasanni wajen guda shida ne wanda wasannin da ya dauke hankalin mutane shine wasan da aka buga tsakanin a manchester united da kuma leicester wanda aka tashi kunnen doki wanda wannan wasa kusan kowanne tana bukatan ci don ya bata karfin gwiwan samun nasara musamman ita lisasta idan da ta ci wannan wasa kusan ana nuna cewa ita ta samu nasarar lashe kofin ingila kenan domin ta ba wa wacce take binta a baya tottenham maki tara ita kuma tottenham tana da maki sittin da tara wasan da ya kasance a ingila kenan sosai kusan yadda yanayin jadawalin tebul din ya nuna cewa lallai lissasta tana neman foyin ɗaya ne tak idan ta samu ta ci kofin ingila wanda ita kuma tottenham tana neman ta ci dukkanin wasanta ita kuma Leicester ta samu faduwa a wasanninta. To wasan da kuma zai sake ɗauki hankalin mutane shine wasan gaba da za a buga tsakanin Arsenal da Man City. To wannan wasa zai ba wa Manchester United karfin gwiwa duk da ita ne take na biyar saboda kusan wasan dai dole in an buga a samu nasara ko kuma a samu kunnen doki wanda idan aka yi haka manchester kuma idan tana ta yunkurin a cin wasanninta duka za ta iya shigowa cikin rukuni na hudu wanda za su yi yunkurin zuwa a wasan kwararru na kasashen turai to yadda abubuwan suke tafiya kenan a bangaren ingila wanda nan gaba kaɗan a yau din nan za a buga tsakanin tottenham da chelsea wanda wannan wasan da za a buga shi zai iya ba wa lissansa ƙarfin gwiwa cewa ta lashe ko kuma tana jiran ta sake samun maki daya domin da zarar Chelsea sun ci Tottenham to lallai yana nuna cewa a Leicester ta samu a lashe e, wannan wasa na Ingila ganin cewa ita shekara biyu ma kenan da haurowa zuwa a wannan gasa na Premier na kasar Ingila yadda wayannan wasannin ya kama kenan sai kuma wasanni na gaba wanda za a yi shi nan ne zai iya nuna waɗanda za su fice kama a kasan tebul kuma akwai aston villa wanda ita aston villa ya ma nuna ita ta tafi relegation saboda ita tana da maki sha shida ne kacal wanda tsakaninta da wanda take bi ma maki sha biyar ne ina yana nuna cewa mai bakwai ne a ingila ke yunkurin tafiya relegation wanda dukkan wanda ya samu ya yi mantenin din point dinsa to zai iya haiwa in kuma bai yi mantenin ba uku daga ciki ya zama musu wajibi za su sauka don buga na ƙasa da Premier League inda jadawalin wasan a Premier na Ingila ya kasance kenan. To Madalla Bala Branko mun gode kwarai da wannan update daga bamu